to me ba za ka aure ta ba saboda tunanin 'ya'ya za su bukaci ina kakanninmu ta ɓangaren uwa babu duk mutum da ka gan shi wai mai kaka hudu ne ko har kakanninmu suka yi karin magana ni jikar kakanni hudu mana ta ɓangaren uba kakanni biyu ne ba duk mutum haka yake to idan misali aka ce ba ta hanyar aure aka haife ta ba suka ji kana kyankyami to nan gaba in suka ce muna son mu je mu ga a takaici kun bincike mai nake ne to ka aure zan karanto su far ku ji su in yi so ku zaɓi biyu mai magana a kai matsala ta farko mummunan niyya dama ba don allah aka nemi auren ba matsala ce matsala ta biyu mugun zaɓi kai zaben da ya kamata ba matsala ta uku karancin dattako daga gidajen ma'aurata har ka ji wata uwa tana cewa in ba ka sake ta ba nono na da ka sha Allah ya isa a kowannan kintinkiran jahilai mata suna wani abu su shiga haƙin da yake ba nasu ba matsala ce wannan matsala ta hudu bambancin kabila to ai kwaje ka aure wani kabila to kai ba kabila bane kai misali inda da imani da mutunci wake magana wata kabila kuma matsala ce wannan tana faruwa kwarai tsakaninmu sannan kuma matsala ta nawa kenan ta biyar gulmawuya. gulmawuya irin tsofaffin nan masu shiga gida-gida ke tun da ya aure ki a tamfano ya miki ta gulmawuya kenan wannan matsala ce ita ma a duniyar aure sannan matsala ta ainihin shida tasirin boko ce ba za ki aure ba sai kin kawo certificate sai kin yi yarinya ta girma ta balaga amma ka ta yi digiri tuku wa ya gaya maka aure na hana ma karatun tuku misali wannan tasirin bokon yakan hau matsala ko ka iske ta dinga kallon bokon nan shine kawai misali matsala ta gaba ta nawa miyagun al'adu suna miyagun al'adu suna kawo cikas wajen aure ne ta magana kan ainihin lefe kwanaki da sauransu laifi in za ku gyara shi mun faɗa a je a yi shi misali in an yi to kar a tafi da shi gida ka bar shi in ta zo ka bata amma abin ya zama kamar riya a ce ku zo ku zo ku zo ku gani wannan yarinya yar arziki ce kaga abin da ya kawo mata to kaga abin da suke cewa nan kanwata sai an mata ba in ba haka ba ba yar arziki ba ce to ita kenan misali to to kaga wannan mugun ala ce misali problem ne a cikin aure kusan da wannan domin ta magana kai da yawa kai na shida na shida ne? na takwas rashin haihuwa kun gamsu da wannan? rashin haihuwa kan kai matsala kaga ana magana a rabu babu da zai inkarin haihuwa haihuwa madarar aure ce amma wa ke bayarwa to takan haifar da matsala haihuwa matsala ko daga matar ko daga mijin ne wane ne shi dai Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u zukuru أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير أتكين سورة من لما أربعين بسورة الشورى ينا بعد أعيا ماتا قوان دي كيسو أي كينا مزا قوان دي كيسو بيو كينا يغور يا ما دي سو ما تاد مزا وانا سسكا فيها وكما وان دي قداما يتلوت دي شي تلب بابو شيني بكراري كينا وي غير مثالي وني باش bashi 'ya'ya mata suka ce kama annabi ba shi da namiji wani kuma ba shi maza zalla kamar annabi ibrahim alaihissalatu ba shi da mata wani kuma ba shi maza da mata kamar annabi muhammad wannan kuma shi fi yawa wani kuma ya hana shi hanawa har abada wani kuma hanawa na wani lokaci in ta bar gidan da ta aure sai ga mota haihu an shayi to da haka rashin haihuwa yana gani bai kamata ya zama dalilin rigima ba amma yakan haifar da rigima da har ta kai a kasashen da aka ce sun ci gaba court and court sun ci gaba mutum zai je hospital suna da spam bank bankin mani wallahi ma bankin mani kamar ya bankin mani sai ya tafi da matarsa ya ce to shi ba su haihuwa amma ga mani mazaje katti an tara maniyinsu a cikin kwalabe sai a saya aje a gyara sai aje a mata fertilization ta haihu wallahi zina ne Allah kuwa an gane ko mm. yawwa fertilization ken eh artificial insemination exactly ne lecture akan wannan a AKTH sunan da ya dan kwanta min gashi ga tunanin artificial insemination semen mani sai su to zina ne bayanin ha'un musu saboda ruwan maniyi ne ya shiga mahaifa ba tare da daurin aure ba to a mai da hankali ba. zamani da ake ganin an ci gaba amma ci gaba ne wani lokaci kira na mai haƙari jiya Allah kyauta ina son koro muku su da yawa ne sai me na tara jahilci babban matsala aure akwai ƙauyen da na je ba zan faɗi wani ƙauye ba ne cikin ƙauyukanmu ne suka ce malantun da ka zo don allah ka yi faɗakarwa akwai wani yaro a wurin ku je yake karatun addini a kano to ya zo nan gida ya yi aure yarinyar da suka yi aure suka yi kwanciyar aure sai ce mata zo mu je mai wankan janaba sai ta fashe da kuka ta ce to ni yar iska ce in yi wankan janaba ni karuwa ce wallahi da ka jin sai da ta yi yaji ta gaya ma uwarta mamakin ya ce mun kan ta ce kyale dan banza ni da babanki muna wankan jaraban ne zulumatun ba'daha fawqa ba'din uwa za ta yi gyara maki na astaghfirullah alazim to nake cewa to kaga wannan jahilci ya kai ga tahiyaji ba gaira ba dalili wankan janaba ya zama jidali wai karuwa ce ke wankan janaba banda ita astaghfirullah alazim na tara na goma miyagun kawaye wallahi bincikenmu ya tabbatar miyagun kawaye na kawo ma'aure aure cikas yanzu ki eh kaje duka duka shekarun ki 18 20 kin je kin yi aure baki kare yan sai dinki ba baki da takardun yanzu in ya faɗi in ya mutu eh tuwa zai kula da gidan wato sai ka ce mutuwar maza kawai ke mutuwa Allah ya ce kullu rijal ne zai katul mutu ko kullu nafsin ya ce khalas to ana samu wannan miyagun kawayen watakil kawayen da ke ziga ki suna hasada kin samu miji ne so kuma sun yi kwantai za su yi miki duwa sakiyar da ba ruwa ki tashi can kace kare ba tsuntsu ba tarko Allah ya kyauta sannan kuma daga cikin matsalolin aure yan uwa akwai zaluncin wasu mazajen sai sakar wa mata ragaman gidan ya yi tafiya ƙaddara ya je kudu neman abinci ya yi wata ya bar musu duka duka naira dubu uku mu muke jin koke-koken da mata ke mana suna kawo ƙarƙar. malam wallahi ya tafi abin da ya bar mini wato mudun shinkafa ɗaya ne